wato jama'a yau kuma na kawo muku gaisuwa ni bashiru na samu kai kawo muku wannan gaisuwa daga lafiyar radio ministry to jama'a yau kuma mun ji magana allah amma kafin mu ji magana allah da mu fara da addu'a sai yasa ana malar roko ya kara maka zaman lafiya ya gyara maka bukata ya ji muna toshai Allah ya muna zunubi ya ba mu ilimi ya bude muna zuciya muka ji maganan shi ya zama muna amfani muna wannan roko da sunan yesu kristo amen hallelujah jama'a yau magana mu ni akwai waɗansu abubuwa ya zama dole ni kowane mutumin ka sani in ba haka ba ba ka ka shiga aljanna abinda ya kamata kowane mutum ka sani ko dai ya zama dole ni ka sani siri ni kowa yana zunubi ya zama dole ni ka sani kai dan zunubi ne saboda kakanmu dukan mutane sun zama yan zunubi ne abin da ya fara dama tsakanin Allah da mutum shine da bayan Allah ya halitta sama da duniya ya gama halitta sama da duniya ya yi mutum ya gyara wani wuri wani gona mai kyau mai daɗi ba wani wahala a wannan cikin gwana a wurin ne ya sha mutum ya noma ta ya shiyaye ta wurin mutumin na zama da lafiya tare da Allah Sitani ya gen kaman abin ya yi satani ciwo ya juya kansu maciji ya zo wurin matan adamu ya ce masa kamar in ji allah ya ce kai ku ci kowane itacen da ke wannan gonan matan adamu ya ce ma satani kamar mun yi mu ci kowane itacen da ke irin a eh, cikin gonan amma akwai wata da ke tsakanin nan shi ba mu yi mu taba shi ran da da mu ci da mu taba shi allah ya ce mun mutu sini setanin da ya juya maci ya ce ma matan atumu ba da ka mutu ba amma Allah ya sani ran da da ka ci za ka zama kama shi uban iji matan ta ji haka ya ci yayan itacen nan ya kuma kai ma mijinta shi kuma ya ci da bayan suka jin kaman Allah na zuwa sai suka gudu sun boye da Allah ya tambaye shi na kuke shi ne Adamu ya ce ma Allah kaman da muka ji kana zuwan nan mun ji tsoro mun kuwa boye ne Allah ya ce kun ci da yayan da zai ce kar ku ci ne Adamu ya ce ma Allah kaman da matan da ka bani nan ita ta bani na kuwa ci da ya tambayi matan menene ka yi ya ce maciji ya lure ni si na kuwa ci ne Allah ya ce ma maciji kaman saboda abin da ka yi da tafiya da cikinka da ka yi tafiya shi sa maciji ke tafiya da ciki ya ce ma matan kuma kamar saboda kai kuma ka ci yayan itacen da nake kar ku ci da azaba kai kuma da ka afe yaya saboda haka in mata suka yi ciki suna wahala sosai sannan su kawo yaro sai ya kuma ce ma adamu kamar saboda kai kuma ka ji matan kakaci da yayan da nace karkici na saboda kai an sinima duniya da wahala da sifa da ka ci abinci har yanzu duka mutane suna wahala sannan su samu abinci in kana so wani abu a cikin duniya ga da ka yi aki ni ka yi zifa dama ba haka yake ba amma da dai muna da cikin gonan abinda muke son duka allah ya na muna amma yanzu za ka tafiya ni za ka yi aiki ni za ka yi zufa ni sosai zunubi kenan abinda zunubi ke kawo kenan abu na biyu da ya zama dole ka sani ya zama dole ka sani kama ko in kana da zunubi ka yi ka shiga aljanna kage abin da adamu da matan wurin da suke nan ba zunubi saboda ba zunubi wurin ya yi dadi wurin ba wani aikin da mutum ke yi kana nan denin kana so wani abu da ka ci ne ba abin da ke dame ka ba wani ciwo ba wani abin da zai maka ciwo wurin nan ba shi wurin nan saboda zunubi Allah ya kore shi a wannan ciki shi yasa ya zama dole ka sanin kana da zunubi baka yaka shiga aljanna a dama muna cikin aljanna ne amma saboda zunubi Allah ya kori kakanmu a cikin wannan aljanna saboda haka duka mutane suna wahala Abinda da ya zama ugu ya zama dole ka sani siri ne ya kamata kowa ya sani kamar saboda zunubi ne Allah ya kawo dansi almashihun shi yesu kristo ya zo ya a kashe shi da zinin samu samu gafira wanda za ka zo wurin shi a ce mata kamar ni dan, zunubi ne ya fe mana zunuba da ka samu gafira na zunubi wanda bai zo ba da ka mutu da zunubin ne ka shiga jihanama ya zama dole ni ka sani kamar saboda ni da kai saboda zunubinmu yesu kristo ya zo cikin duniya ya zo ya yi wahala sosai saboda ni da kai shi yasa john 3 ya ce muna kaman saboda zunubinmu Allah ya kawo ransa wanda za ka ji wanda za ka bi sha ka samu gafira wanda ba ka zo ka ji maganan Yesu so kana bin shi ba abin da yake muna mu ba ka yi ba ba za ka samu lahira gobe kiyama ba amma jahannama ne za ka shika Allah ya kiyaye maka da jahannama abu na hudun da ya zama dole kowane mutum ka sani ne ya kamata kowanne ya zo wurin yesu kristo duka ka yi tuba da zunubi in ba ka tuba da zunubi ba ba za yafe maka ba domin ya ce ni ina saya dai ne wanda za ka ina buka kofan nan wanda zai bude mini kofan don kan zama da mishin yi amfani da mishi amma ba ka yi tuba da zunubi ba ba ka yi ka samu gafira allah bai yi maka gafira amma ka shi ka zo wurin sin in ka yi tuba da zunubanka duka Allah zai maka gafira Allah zai ta mata zunubin da ka yin duka ya zama dole ni ka sani wanda bai yi tuba da zunubin shi ba ba Allah illa ba zai masa gafira ba wanda ke ji na yau kai kana da dadin kai da kai nake magana yau gobe dai ba namu ba gobe na Allah ne Allah kaɗai ya san abin da gobe ke da shi ba wanda ya sani in kana ji na yau abin da ya kamata ka sani nan kuma kuma ya zama dole ni ka sani kamar kai dan zunubi ne kai ka ce kai mutumin kirki ne amma da gaban Allah dai ba mutumin kirki ba mai adalci a gaban Allah dukanmu mun zama yan zunuba zan ne saboda kakanmu Adamu. abinda ya kamata ka sani kenan na biyu kuma ya zama dole ni ka sani in kana da zunubi ba aljanna jahannama ne za ka shiga shi yasa allah ya kore shu a lokacin da suka zunubi ni da kai mun zama da zunubi ba mu ya mu shiga aljanna allah kiyaye muna ya kamata kuma ka sani in ka zo wurin yesu kristo ka sani dai saboda ni da kai saboda zunubinka Allah ya kawo shi ya zama dole ni ka sani in ba ka sani ba ba gafira ya kuma zama dole ni ka yi tuba da zunubi abuwa hudun ga wanda za ka bi shi wanda za ka ji ka yi haka Allah zai maka gafira kuwa in ka zo wurin si abinda za ka fara yin ni ka fara da aduwa da farin ciki ka ce ma yesu kristo ni na da zunubi na sani saboda ni da ni zunubi zunuba na duka ka zo cikin duniya na maka gafira na zo wurin ka ne ya fe mini zunuba na duka sai zama naka kai wannan aduwa da farin ciki zai maka gafira kuwa in kana ji na yi mi kace jira kai ka jira wani abu ka yi aduwa tare da ni akwai wani addu'an da guntun da kamata ka yi ba ka yi ba ba za ka samu gafura ba in da ka yi wannan addu'a gashi ni wane na da zunubi na sani saboda zunubi zunubi na ka zo cikin duniya na zo wurinka ya fai mini zunubi sai in zama naka gobe ciyama na maka godiya na wannan aduwa. da sunan yesu kristo amen hallelujah don kai wannan addu'a da farin jika yau an yafe maka zunubi ka zama mutumin allah ne ka zama dan adalci ne mai adalci kenan abinda allah ke so kenan waɗannan mutanen da allah ke so yana jira mu mu yi tuba da zunubinmu mu da in muka yi tuma da zunubi Allah zai maka gafira saboda haka yau Allah ya maka gafira Allah ya shiga rayuwanka kenan Allah ya yana cikin zuciyanka in kana tafiya yau ka sani kamar Allah da tare da kai kai ka yi wani abun da bai da kyau kai ka yi abubuwan da kai ka yin dama sai ka bari domin yanzu Allah na tare da kai yanzu ka zama mutumin sabo ne yanzu ka zama kristiyan kenan ka yi rayuwanka kaman maganan da Allah ke ce muna hallelujah in kana da wanka in kana da wani abu da ka tambaya yau dan baka nan masu birni da kai mu yi fira hallelujah to Allah na maka roko ne ko wani mutum da ka ji na da ya ji na in ya yi gafura ka yafe masa na da wannan roko da sunan yesu kristo amen to kana da inda aka tembe ni wani abu kira namba na 0249251594 0249251594 otu watan jama'a assalamu alaikum